yawara gashi can yana tafowa gashi can gashi can yana zuwa domin eh, eh, eh, na gudu na ina taka dare ne mu din abin ne da zai ba mu